Sashen Hausa na muryar Amurka ne ke magana da wannan safiyar Asabar a kan mitoci goma sha tara, talatin da ɗaya da kuma sittin. A jamhuriyar Nijar ana iya jin mu ta tashar mu na VOA Africa a zango ɗari da biyu da ɗigo biyar ko kuma ta gidajen rediyo amfani, fara'a, sarauniya, nomad, dalol da kuma niyya. Sai kuma Alfa rediyo a birnin kumasin ƙasar Ghana yayin da a duniyar gizo ta intanet kuma za a iya samun mu a voahausa.com ko kuma sashen hausa.com. barkanku da warhaka. Amina Buhari auna ce tare da abokan aiki muke farin cikin kasancewa da ku a wannan lokacin. A cikin shirinmu na yanzu za ku ji mu ɗauke da shirin a bari ya huce, amma da farko ga labaran duniya. Jama'a salamu alaikum da fatan an wayi gari lafiya yau ranar Asabar 17 ga watan Agustan shekara ta 2019 ga cikakkun labaran duniya mai karantawa Sarfi Lahashin Gumel. Jiya Juma'a shugaban Amurka Donald Trump ya gana da tawagar masu baya shawara kan harkokin tsaron ƙasa domin tattaunawar neman sulhu da ake ci gaba da yi da kungiyar Taliban a Afghanistan a cewar fadar White House. Gana wadda yana zuwa ne a daidai lokacin da kafafen yaɗa labarai suka fitar da rahoton da ke cewa baki ɗaya ɓangarorin biyu suna dab da cin yarjejeniya da za ta yanke shawarar zaman dakarun amurka a afghanistan bayan kwace kusan shekaru goma sha tara ana tashin hankali a ƙasar ganawar ta tafi yadda ake so kuma ana ci gaba da tattaunawa fadar white house ta faɗi a wata sanarwa biyu bayan ganawar da shugaban wato da shugaban ya jagoranta bayan tattaunawa shugaba trump ya ce amurka na duba yiwuwar samar da yarjejeniya da taliban idan hakan zai yiwu dubban matafiya masu shigowa Amurka sun fuskanci jinkiri jiya Juma'a saboda matsala da aka samu ta na'urar ma'aikatan kula da shige da fice. Ma'aikatar shige da fice ta Amurka ta faɗi a wata sanarwa cewa jami'an tana ci gaba tantance matafiya ta hanyar amfani da wata tsohuwar hanya har sai an shawo kan matsalar da aka fuskanta. matafiya dai sun yi ta kafe hotuna da hotunan bidiyo a kafafen sada zumunta da suke nuna dogon layi a filayen saukar jiragen sama wannan jinkiri dai ya shafi baki ɗaya masu kawo ziyara amurka da ma amurkawan da ke dawowa gida da ƙasashen waje 'Yan sanda a birnin Portland na jihar Oregon ta Amurka na shirye-shirye saboda yau Asabar lokacin da zanga-zangar masu tsauran ra'ayin fifita farar fata za su yi gama da masu adawa da su da ake kira Antifa a zanga-zangar da za a yi. Magajin garin Portland Ted Wheeler ya haɗu da shugabannin addinai na birnin da 'yan sanda da ƙungiyoyin 'yan kasuwa domin gargaɗin ƙungiyoyin inda ya ce waɗanda ke shirin amfani da Portland yau Asabar wajen yaɗa ƙidas ta tsana. ya kara da cewa ire-iren waɗannan ƙungiyoyi ba a maraba da su ya ce dukkan jami'an 'yan sandan portland kusan dubu ɗaya za su yi aiki yau asabar kuma jami'an 'yan sandan jihar oregon da na hukumar binciken manyan laifuka fbi za su taimaka musu zanga zanga dai ta yau asabar mambobin ƙungiyar proud boys ta fifita fararen fata ta shirya wacce cibiyar ƙwararrun lauyoyin kare haƙƙin bil'adama ta ayyana a matsayin ƙungiyar tsana To labaran na zuwa muku ne daga nan sashen Hausa na murya Amurka a birnin Washington DC. Shugaban 'yan shi'ar Najeriya Sheikh Ibrahim Elzazzaki ya koma gida daga kasar India inda ya tafi neman magani bayan da ya share shekaru hudu yana tsare a hannun hukumomin Najeriya. Labarin dawowarsa ya bar magoya bayansa waɗanda suka yi murnar tafiyarsa cikin mamaki. hukumomin najeriya sun ba shi damar tafiya kasar india domin a duba lafiyarsa kafin a ci gaba da shari'a akan tuhumarsa da ake yi da laifuka iri-iri da suka hada da wato kokarin tada hankali da zargin da shi malamin ya musanta elzazzaki da matarsa sun samu rauni a lokacin tarzoma da ta kaure tsakanin magoya bayansu da sojoji suna hannun hukuma tun lokacin da abin ya faru a shekarar 2015 har mutane 350 suka rasa rayukansu magoya bayan alzazzaki sun jima suna neman gwamnati sake shi wanda ya tilasta magoya sa yin zanga-zanga da ta janyo asarar rayuka lamarin da ya sa 'yan sanda hana su yin hakan da karfin ta'watu ta karfin tsiya wani kanin shugaban kungiyar taliban hibatullah akunzada an ce yana daga cikin mutanen hudu da suka rasa rayukansu a wani tashin bam a wata makarantar islamiyya da ke kudu maso yamma a pakistan majiyoyin 'yan tawaye sun tabbatar wa da murya amurka cewa mutumin da aka bayyana da suna ahmadullah akunzaka yana jan sallar juma a garin kuchlak da ke yankin kweta da ke zama babban birnin baluchistan lokacin da bam ɗin ya tashi cikin gaggawa babu wanda ya fito ya ɗauki alhakin harin a lardin pakistan wanda ya daɗe da zama maɓoye shugabannin ƙungiyar taliban da mayakansu waɗanda ke faɗa da gwamnatin afghanistan da amurka ke marawa baya wani babban jami'in 'yan sandan pakistan abdulrazak chima ya faɗa ma labarai cewa fashewar bam ɗin ya raunata masu bauta sama da ashirin da hudu. kenan aka saurara daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC. To madalla yanzu kuma ga shirinmu na a bari ya huce. Masu saurari Assalamu alaikum barkamu da asuba barkamu kuma da sake saduwa da ku a wani sabon shirin a bari ya huce. Wanda masu iya magana kan ce shi ke kawo da rabon wani. Bismillahirrahmanirrahim alhamdulillah ga mai nema lillahi ga mai sunan shi ne alhaji ali mai burodi mai halin allah ba mai halin abu dan da usaini alhaji ali mai burodi mai gida kwanan dan gora kana alhaji muhammadu lawai dan gurgu mai gida baban mamman rabi'u baban mamman tsahiru ko da tana gudun da kani fa da Ali mai burodi dan gasan da abin ake kyauta Alhaji Ali duk ya ban shi a tura duniya kila ma Allah gafara ce ta rage mu shi kau baya yi Allah ke wannan Allah shi mana gafara tare da mu da shi Alhaji a Ali mai burodi Isa mai halin alaramma ne Malam Abdu kana Alhaji Muhammadu Lawai dan gurgu gwarzo Ah, Uban Muhammad Rabi Uban Muhammad Nahiru. Uban gidan Alhaji babba mai goge. Waye gaya ma. Dun mahasada ya danne su. Ya danne mahasada. Kaga shi bai iya tsahi ba. Kuma 'yan yanke-yanke shi duka baya yi. Ba ruwan shi. A kasa kin fi wasan garbi. Alhaji Ali mai burodi. Mai halin alaran mama da Abdu dan Hassan da Usaini. alhaji muhammadu lawai dan gurgu mai gida gwarzo ubangiji kawo kasuwa baba ya yi burodi a saida duka ya biya min maka amin saboda isa da musa da yakubu da haruna in ya biya maka baka ni kuma isa dan daga sai mai rali kyauta albarkan muhammadu rabiu albarkan Muhammadu dahiru kana jin kuka na an ka biya ma alhaji salu gambara maka koko ka bashi mota kyauta in ka bashi mota kyauta ni kuma ka sai min mashin albarkar hassan da usaini to kaji alhaji ali Ubangidan Alhaji Babba mai yarinya Na Halilu ɗan yarinya mai bahaushen goge. Wakilin roƙo aduna aiko da gaiso Alhaji Babba. To madalla baba barka da asuba da fatan an yi sallah lafiya. A lafiya kalawa. Lalle kan eh, aka ce kyan alkawari cikawa. Lalle haka yake. <laughs> Mun ci naman sallah mun ci naman layya mun ci naman layya har. Eh kware ku ai bana malam <laughs> alhamdulillah. Nama nama. Kaga dai har yau muna kan cin naman sallah. Kwarai kin san yanzu gorin zamani kenan ai. <laughs> Idan ka buƙaci goro abin da ake baka ke Abin da ake baka kenan to da baba da Zainab. Mata a gidan ciyama ciya lady kai eh. ciya lady. Zainab ciya lady. Haka. To mun gode kwarai da gaske Allah ya mm. maimaita mana. Gaskiya. Da fatan dukan masu saurari an yi sallah lafiya. Allah ya nuna mana ta baɗin baɗin baɗin baɗaɗa. Amin summa amin. To kamar yadda muka saba a gurguje bari mu nufi zangon gaishe-gaishe. Gaisuwa barka da sallah daga jummai linda zuwa ga galadiman ningi wato kakakin majalisar dokokin jihar bauchi da iyalansa da rashida ko dai rashida ce ko rashida shehu da hmm. abokan zamanta da kuma kabon 84 da fatan duk an yi sallah lafiya sai sanusi sale sunshine akth kano to ko me wannan ke nufi dai hmm, eh, shi ya gane ya gane yawa sai kuma ta ce wai happy birthday to first lady Bauchi Hajiya Lami to barka da, kowace rana ce dai rana cika shekarun happy birthday in ji Bature hmm. da Malaku Kingsley da Haruna Abdullahi Special School Management Board Bauchi sai kuma Hajiya DJ da Momi Baraya da Malam Garba Direba dukansu a special school management bob bauchi gaisuwa barka da sallah ga iyalan baba yusuf godi adas da alhaji abdullahi jalam da iyalansa sai kuma taya murnar samun matsayin permanent secretary ga hajiya karimatu a kaduna gaisuwa ta musamman zuwa ga mr ibzan dallagin da mr daniel dalladi da iyalansa da mr yabani da iyalansa Allah ya sa na faɗa. <laughs> ko samu mu samu ya ba ya ba. <laughs> Ni ya ba. <laughs> To shi ke da ke ba kin ba da To ni na san maka. Mm-hmm. Ka san mu haka daula ta ce ni da mm. baba. gaskiya ne kuna shan inuwa daya Allah sarki da to da iyalansa a kafin tafawa sai kuma gaisuwa daga kakaka zuwa Reverend Audu bakwai baban gida da bawa umaru da abubakar hassan baban shafi'u To ni kuma bari in faro gashe-gashe na a yau na barka sallah da farko daga gidan iyalan abubakar bebeji wato gidan bawa mai fato kenan a birnin kumasi da farko gaisuwa na zuwa zuwa ga baba jibirin abubakar bebeji da alhassan abubakar bebeji wato alhaji alhassan kenan da amadu abubakar bebeji da yushau aminu bebeji da laminu abubakar bebeji sai kuma abubakar Redwan bebeji wato baban ya ta kenan da kuma ibrahim adamu bebeji wato ibrahim kalon da aka san cike da yawa yawa to waɗannan gaisuwar barka sallah ne zuwa gare ku mm. to sai kuma kuma matasan birnin kumasi da farko ciyaman su awal alhassan mai lafiya kenan da tijjani abubakar tafida da kuma muhammad habibu gali sai kuma abba ababa suleiman da alhaji babakan kani wato red tiger kenan da kuma nuruddin abubakar sai kuma hajfad alhaji saluhu gemu from london wato wanda ya fito daga london kenan da muhammad mansar director da ofa saidu bombo sai kuma malam sita diko daga wato sawam kenan yana saurari barka da sallah kenan mm. sai kuma alhaji misbahu a birnin kumasi To sai uh, gaisuwar abar ya huce daga Briska da Maman Sami tana gaida Isha Aliyu da uwar gidansa Shamsiya da yaransu da Nuhu Sama'ila Nazari da Salamatu juma uwar ango gidan dan binni Nasara Malumfashi da Baba Mani gidan dan binni da leko baban abisha da matarsa sai kuma yaya kuɓa uwar 'ya'ya da malam sallau musa tsiga da momi tabita sanda da esther irumanman da halima yunusa alkasin da rahila adamu dan barmo da garba mai gaskiya gidan kwara da yaya agwarai baiko das da tamar daniel madaki da halima ibrahim madaki da anti larai hamadu da Ibrahim Hussein Idris da Kefas Leka da Alisa Daniel da Basti Daniel da Musa Daniel da Usman Baban Salama Tofa da Turai Hamisu da Yaya Abu Salibawa da Yaya Hannatu Malam Bello da Hauwa Isiya Kumati a kanta da Yaya Lami Nuhu Barde da Hannatu Atiku Maman Glo sai kuma sajen Garba Bundot da alisa inuwa noma da ayuba las limbo da yaya musa godi da kuma andrews zakayo da mama esther maji daɗi da elizabeth garba sai dick da jimmy ajayi sai kuma mr and mrs isuwa tanko da mrs obadiah doris da kuma hawa bawa piki allah ya sa na faɗi wannan suna daidai da Sule Baikodas da kuma Yakubu Gida da Bazata dukansu da iyalansu da fatar an wayi gari lafiya. To sai wannan kuma gaisuwa zuwa ga wato iyalan gidan wahe kadir English kenan daga birnin Accra. Mm. Da farko sarkin Hausawa na birnin Accra kenan Alhaji Kabiru wahe kadir English da kuma Saddauna Alhaji Ali Kadiri English da Hajiya Halima wato wahe kadir English kenan wato ita ce shugaban mm. sashen Hausa na Ghana Broadcasting ko kuma sashen labarai na ainihin gidan rediyon Ghana. Sai kuma Sanusi Ali Ahmed kenan waziri da kuma sarkin samari wato alhaji salisu maudi sai kuma sarkin musulmin nan north american kenan alhaji yahuza papa wanda suka je sallah tare da tawagarsa da wazirinsa alhaji hallaru da sallamansa alhaji lawan makiri kenan alhaddad sai kuma zakari mai aski shine sarkin askin nan na new york <laughs> kuma mai unguwar Jirop. <laughs> Eh, Amma aski yake? Eh, kwarai kuwa. A ah, sana shi ke Kuma gwani ne. Eh, a askin a nan New York. E to in ko da je New York sai na nemi shagon shi. Yawwa. In ga yadda ake. Kwarai kuwa za ki ga aski kuwa. Ake Sosai ma. yana matura ko bakaken fata kawai kewa kowa na zuwa kuma kowa na son aikin saboda ya kai shekara ashirin yana wannan sana'ar ban katse ba zari ba za ka ci gaba da gaishe gaishe hmm. wani ne ya je dan kungiyar zumunta sakataren mu wani gari can kusa da kanada mhm. a cikin kanada kai sai ya je ya ce saboda turawan ba sa harka da bakaken fata ba su wurin turawa ne tsantsa ya ce ko askin bakin fata ba su iya ba ya ce da ya je ya yi aiki aiki ya kai shi wurin wata uku to ya eh. zama dole sai ya yi aski haka to bai iya bari sai ya dawo gida ba ya shigo na amurka sai ya je wurin askin nan ya ce da aka mashi sai da ya dawo gida ya sake ya sake yin eh, abuza saboda askin basu ma iya na bakin fata ba tunda ma gashin su yolololo da samsin <laughs> eh, nan basu ma iya na bakin fata ba to kai dai sarkin aski ya iya na bakin fata da turawa kwarai kuwa dan aski gwani ne <laughs> yawa to sai kuma wato alhaji da ke nan wanda ya hatsari a ranar auren ɗansa wato Allah ya bashi lafiya da Alhaji Abdullatif bus driver da Alhaji wato Sidin master mm. da Alhaji mai Kano da Abdullahi sai kuma mai unguwan Yalwa wato Alhaji Sa'alu maso Kano dukkaninsu a New York suke mm. suka je gida da kuma kaninsa wato Alhaji Malam maso Kano da Alhaji Misbau wannan gaisuwa ce ta barka da sallah to da fata an yi sallah lafiya to bari mu rufe wannan babin da wannan gaisuwa da ta fito daga hannun Attahiru Hashimu garin Yari Halima karamar hukumar gosol jihar taraba najeriya ya ce gaisuwa a bari ya huce zuwa ga abdul mutalib mande magarya da alhaji umar mai wankin hula askira jihar borno sai kuma ali rabkana gashuwa da muhammad gwani bukari taraba sai iliya masta mai shagon kayan waya cikin tashar mota tela taraba da shugaban matasa sile baban benson tela taraba sai ubale idris kasuwar buhu mutum biyu gosol taraba da kuma abubakar kalajanga jalingo sai alhaji mele yusufari yobe da nasiru uban shahada benin da fatar duka an yi sallah lafiya an kuma wayi gari lafiya. baba kana santin naman sallah sai labaran nan da eh. kake badawa lokacin da muke <laughs> eh haka <laughs> da muke da muke dan holewa da eh, sallah ba eh. yawa cin tuwon sallah cin tuwon sallah haka yake <laughs> to kafin mu zo kan shi wannan labarin wato wani ne kin san lokacin sallar nan aka dan samu wahalan masu fidan dabba to shi wannan aure yake nema aka mm. ke bashi mata menene dalili mm. ina irin kwayoyin nan malam da ake ce ba tramol da mm. sauransu shine abin da yake sha aka ce saboda wannan kwayar da kake sha shi yasa ba mu baka yarmu gaskiya abin ya tayar mai da hankali maimakon ya daina sai ya ƙara ƙaimi kan saboda eh, hankali shi ya eh, tashi dan eh, kwaya kuma ai shi suna gani abin da zai kwantar musu da haka hankali kenan <laughs> to shi ne shi kuma fiɗa yake a lokaci sana'a sa kenan eh. to cikin sallan nan kin san su na tashi ne mm. saboda ana da bukatar eh. su to shi ne saboda ya burge eh, abin nan sa a bashi matar shi ne da ya tashi da safe ya san za a neme shi wurare ba zai zo ba mm. shi sa bari ya je da safe kin san kuma sai liman ya yi yanka sannan kowa ke yanka eh. shi kawai sai ne kama musu sa da suka siya sai ya yanka kawai ya fede ya gyara nama ga nan nama ya yi fes a zo a duba lafiya ce ai sirikinku ya zo ya yi fida kin ga dai ba a samu layya ba eh, eh. <laughs> shi kuma wato yana neman ya burge saboda a eh, yasu eh. shi to wannan kika ga ya za a yi <laughs> shi ke na kuwa aure babu aure ba aure kwata kwata wannan shi ake cewa ka zanar eh, abin nan wasikar ka ta saki <laughs> ka kawo a sanya maka hannu ka tafi da kayan ka shi ke nan shi aka saka yawwa shi wannan karin shi aka saka mm. ana ce abinci shi ne Ibrahim Santi ya kwaso Santi na ba da tarihin Sudan eh eh eh Eh, yace yace ai Sudan babbar kasa ce <laughs> ya tuna min rango ya tuna min yace eh. wai Sudan eh. duk abin da ake ci a garin sai an ci da nama haka yace yace <laughs> ai Alhaji Ibrahim shi ba ba da ba ai <laughs> ya ce a yi tsire ne aka ce haka haka ya ce gaskiya ke da ke da ya ce ko ina ka duba a sudan nama wato wato kisa yana cikin Magadan nan ne ma ya tuno mun da wani labari beren gida ne eh da beren gida da beren beren daji da beren daji beren daji ya kawo abun nan ya kawo ziyara ba beren gida <laughs> idan ya gada kisan gida kuma soyar dama ake yi ba irin ta daji bane kila mushe ne ma eh mushe haka ne kuwa wannan ya ga nama zai je dauka sai beren gida sai rike shi eh kaka tafi jama'a suna wurin kashe kaza ai zai je sai a rike shi to in jaba suka watsa sai beren gida ya je dauko nama she ya zo da shi she su ci eh. wato da beren daji ya ce ji daɗi eh. ya ce kai a gida kuna cin daɗi amma ba zan babu kwanciyar hankali. <laughs> To mu Allah babu kwanciyar hankali a kasashen mu baki daya. kuma da kwanciyar hankali. Kuma ci daɗi da kwanciyar hankali. Yawwa. To na ga malama Juli ta fara daga mana hannu sabili da haka tilas mu ja burki nan yanzu a madadin. Baba ya kuma kiri. Alheri ke muku fata alheri da kuma fata Allah ba mu lafiya da zaman lafiya da kuma abin da lafiya za ta ci da alheri. ƙarshen shirye-shiryenmu na wannan lokaci. Sai can an jima da hantsi za ku je mu ɗauke da wani sabon shirin. Yanzu a madadin kowa da kowa a nan sashen Hausa na muryar Amurka, Amina Buhari auna ce daga nan birnin Washington DC nake sallama da ku. La meilleure musique et les dernières